sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta casa'in da ɗaya cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين yau kuma za mu tashi farkon aya ta 92 kafin haka ga waɗansu tambayoyi mai tambaya ta farko yana magana ne akan kwanciya a sifa ta rubda ciki wato mutum ya kifo kan cikinsa ga mace ya halatta ko bai halatta ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani sahabi ya kwanta a rubda ciki ya tsawatar da shi cewa ya tashi yace hadhihi raj'atul maghdubi alaihim wannan ita ce kwanciya ta mutanen da Allah ya yi fushi da su wato yahudu kenan ba haka bai dace ba ga musulmi mace ko namiji ya zo kwanciya ya kwanta a sifa turub duk da wancan hadisi da manzan Allah ya magana ya shafi namiji to amma da ka'ida kowane hukunci na musulunci duk abin da ya shafi maza ya shafi mata illa ma da nura ala takhsis inda mu samu dalilin takhsisi ba ba za mu keɓance maza kadai ba wannan yake cewa wanda ake bin zafi bai samu ya yi azumi ba dangane da abin da shi kuma dama hukuncin yana cikin masu ciyarwa zai iya ciyarwa lokaci guda zai mun faɗi wannan cewa lokacin da idan mutum zan tuki rawa ta kansa zai iya ciyarwa ta kwana talatin lokaci guda ya halatta in kuma ya yi ɗaya ɗaya har sau talatin kuma shi ma ya halatta wannan kuma mutum ne yana cikin yara matasa sai ya fahimci sunna don haka ya tsayar da gemu kuma ana ganin shi yaro ne bai kai tsayar da gemu ba to sai mahaifinsa yake zargin sa yake faɗa masa bakar magana da yawan zagi kullum yana ce masa ya zama dan izala ya ya kamata yayi hakuri ya kamata yayi kuma ya fi lallacin mahaifinsa kuma ya yi ta kokarin fahimtar da shi cewa shi yana kokarin soyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ne ya ta kokari wajen haka don wani lokaci idan mutum ya fahimci sunna sai ka gaba ya da hakurin zama da mahaifansa ko kuma bin su a hankali har su gane sai ya ɗauka cewa tun da dai addini yake kuma sunna zai tsayar to zai iya yin fito na fito da su su kuma tun da ba su fahimta ba sai su ga cewa su suka haife ka su suke da iko a kanka wannan zai kawo mummunar fahimta tsakaninka da su to don haka abin da dai yafi dacewa mutum ya bi su a hankali kuma yana musu addu'a har su fahimta wai mutanen da suke zuwa su canjo sababbin kuɗi daga baya kuma su zo suna sayarwa da mutane su sai su baka naira tasa'in da biyar a madadin naira ɗari ya halatta ko bai halatta ba wannan riba ce ƙararra don haka bai halatta ba duk wanda ya wannan ya tabbatar ya ce riba ubangiji ta ala ta ce ya yi allazina amanu taqullaha wa baro ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun riba haramun dan haka ya kamata mutum ya nisance ta dukkan abin da yake jinsinsa ɗaya ne musamman abin da ya shafi zinari da azurfa ko abin da yake a madadinsa don zinari da azurfa su ne asalin kuɗi abin da yake a madadinsa yanzu da ake mu'amala da shi kamar naira ko dala ko tefa ko stalin pound da sauransu ba shi halatta in ba ka ɗari ka bani casa'in da biyar sawa'un dala ce naira ce tefa ce stalin pound ne ba shi halatta haka dole in ba ka ɗari ka bani ɗari kuma ya zanto hannu da hannu ba ga ɗari na ba in an jima ka dawo ka karɓi ɗari wannan ba ta halatta dole sai ya zanto yadan bi yadan yadan bi yadin ko mislan bi mislin duk abin da ya zama kishiyar haka to ya zama akwai riba kenan a cikinsa. sa mutum zai iya amfani da man goge haƙora da burushi ya goge haƙoransa bayan yana cikin azumi zance mafi inganci yin hakan baya karya azumi sai da abinda malamai suka ce mafi kyau ne san shi amma bayan lalata azumi duk abinda zai tsantsana akan harkar mutum ya furzar da shi ba tare da ya haɗe ba ba tare da abin ya kai makogaro ba bayan lalata azumi da haka ne ma Imam bukari babi akan haka wato babin ɗanɗana miya ko kuma ɗanɗana wani abu da mutum yake so ya saya ya kawo asar na abdullahi dan abbas da ke cewa babu laifi ga mutumin da yake son ya sai wani abu wanda yake da ɗanɗano ya ɗanɗana ya ji sai dai kada ya bari ya taimako galansa wato mutum ya je sayan zuma a kasuwa ya dandana ya bi ya furza ya je sayan madi ya dandana ya bi in ya masa ya saya in bai masa bai bari mace suna girki ta dandana ta ji gishiri ya ji ko bai ji ba ko ta hada ko rodo ta dandana ta ji wato um, suga ya ji ko bai ji ba dan ta kara ko ta rage amma kare ya kai makogaro kuma kar a haɗe da mutum ya dandana sai ya furza wannan babu laifi imamu bukhari ya yi babu akan wannan a cikin kitabul siyam don mai so sai ya duba me ya haramci ko halatti na yin aikin kamasho menene aikin da dan kamasho yake yi malam ga ka aikin da dan kamasho yake yi ina ne da idan na fahimci aikin kamasho inda na kasa ne wato gawa ne yana da direba ne yana da mota ya sa akan cewa za ta je Kano ko za ta je Bauchi ko za ta je Jos sai kuma wani ya je neman masa fasinja har ya shiga ya karbi kudin mutanen sannan ya kawo masa kuma sai ya sallame shi wannan shine kamar eh ya halatta ya halatta yin wannan inda kawai zai zama illa ko inda illar take ka ce dole sai kayi mun ka musu idan wani direba zo yi waye yace shi zai nemo fasinjan sai sa da kansa yan ka masu za su yarda to uwa yake ka su yarda kaga su ba motar su ba inda rigima take kenan da yadda su ba za su bari ne in zo da yau kai da lodi da kai da ba ina idan ma ne haka sai wannan ba yi zuwa gaba ba ta shi da zan je in samu fasin da dai in ga mutum suna da kungiyar su sun haɗe mun kai duk inda na je ba zai shiga ba to a nan gurin da ya illa sai inda za a bari kofar a buɗe wanda yake so a yi masa so a yi masa wanda baya so kuma shi ke nan yi da kansa ai aiki dai ko in yi da kaina ko in sa wani ya in biya shi ke nan wannan babu laifi da haka a siffar aikin yadda suke babu wani lafiya ciki amma dai wannan ka'idoji da aka sa na yadda dole sai an yi maka to nan akwai nau'i na musgunawa dan adam wanda bai kama ba ya cikin gaskashin doka ta musulunci mutum ne ya aure bayan wata uku sai matar ta haihu ba ɗansa ba ne ba don mafi karancin lokaci da ciki yake a haife shi shine wata shida malamai sun yi istinbadin wannan karkashin fadin Allah ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna shahra wato ɗaukar mutum a ciki da kuma yayi shi wata talatin ne idan ka hada wannan da fadin Allah ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma rida'a wato iyaye mata da suka haifi 'ya'yansu za su shayar da 'ya'yansu nono har tsawon shekaru biyu ga waɗanda suke so su cika wa'adi da ake bukata to kaga da majmu'in ayatayn za ka yi da hukuncin idan ka ɗauki ɗaya ba za ka ba su hukuncin ba in ka dauki wa hannu wa abdalu wa falakun shawara ba za ta baka ba in ka dauki aula ne aulani ne ba za ta baka ba amma in ka hada su guda biyu sai ka shiro hukuncin a tsakiya domin idan har ya zanto cewa shayarwa ga lokaci cikakke ne shekara biyu shekara biyu kuma wata nawa kenan hudu a cikin wata 30 an dauki hudu ba su shi da ba shi da kenan su ne na ciki wato mafi karancin lokaci da haka duk mutumin da ya auri mace har ta kai wata shida a gidansa zuwa abin da ya sama da wata shida idan ta haihu baya da damar ya ce ba ɗansa bane sai dai ne zai yi li'ani amma duk mutumin da ya auri mace ba ta kai wata shida ba wata biyar ta yi ko wata hudu ta yi ko wata biyar da rabi ta yi ta haihu to ba ɗansa bane an gane ku don haka ballanta na wata uku eh wannan aure dai yanzu ya tabbata kenan aure ya mutu in fasaka nika domin daga lokacin da aka gane mutum tana da ciki aka daura mata aure ba aure aure ya riga ya lalace da kanta ba wai sai ya ce ya sake ta sai ta je ta haihu kuma idan ta je ta haihu daga baya dai na san ya aure ta sai zo ya aure ta amma dai wannan dan ba naji bane ba baya baya da haƙƙi akan sa dukkan su ba su da haƙƙi akan juna tsakanin su da wannan da haƙƙi irin wanda musulunci ya tabbata akwai wani hadisi da a cikin kitabun tauhid da ya nuna Allah anti yahudawa saboda sun riki kaburburan annabawansu a matsayin masallatai shin wannan hadisi ya shafi an yahudawa ne kadai ko har kowa da kowa Aisha matar annabi ta nuna ya shafi kowa da kowa domin hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi ta sigogi daban-daban da lafuzza daban-daban Aisha ta ce manzon Allah kafin ya mutu da kwana biyar sauran kwana biyar ya bar duniya ba ya da lafiya yana lullube da mayafinsa idan an jima sai ya bude sai ce la'anatullahi ala yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya tsine wa yahudu da nasara sun riki kaburburan annabawansu a matsayin masallaci sai ya lulluba bayan an jima sai sake bude bargon sai sake fadin wannan magana Aisha ta ce yuhazziru ma sanahu kamar yana jan hankalin mutane su kiyaye abin da yahuda din kan suka yi kaga wannan ya nuna ba wai labari ba ba hikaya ce annabi yake yi hukunci manzo Allah ke bayarwa hikayar munin aikin yahudawa tare da bada hukuncin cewa mu musulmi bai halatta mai wannan ba da haka dukkan masallaci da aka gina kabari a cikin sa ko kuma ko ko makabartar da aka je aka masallaci a cikin ta ba shi halatta mutum ya sallaci manzo Allah ce la tusallu ila al-qubur wa la tusallu alaiha kar ku sallah kuna masu fuskantar kabari kuma kar ku sallah akan kabari ina ga an fahimta da haka ba shi halatta mutum ya yi sallah a dukkan wani masallaci da aka yi shi a makabarta ko kuma dukkan wani masallacin da aka zo gina kabari a cikin dan tunawa da mai shi ko wani a makamancin haka wannan bai halatta ba Allah ya wannan kuma addu'a yake roƙo cewa ko wani dan uwa daga nan gurin ya tashi zai je Kano sai ya hadari a mota kuma har zanto gabban sa yanzu ba ta aiki a sanadiyar haka iyalinsa sun gudu sun bar da haka yake roƙon addu'a in uwa su taimaka masa addu'a Allah ba su lafiya muna roƙon Allah da kyawawan sunayensa da mafi kamalan sifofinsa Allah ya arzuta shi da lafiya shi da dukkan waɗansu yan musulmi da suka samu kansu a makamancin wannan hali ubangiji ta Allah ya warkar da su da haka za mu tashi kan aya ta casa'in da uku faɗin Allah ta'ala wa laqad ja'akum Musa ya Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وبنجد ولقد جاءكم موسى بالبينات حقيقة أن موسى عليه السلام يازومك ده هجوجي كو يازومك ده آيوي لفظ البينات يلا تذكر معنى الهجوجي ko kuma ayoyi waɗanda ke jan hankalin mutane su gane gaskiyar cewa shi annabi Musa ɗin manzo ne abin aike daga wurin Allah ta'ala ja'akum Musa bil bayyinati thumma takhadhtum al-ijla min ba'dihi sannan sai kuka riki dan bariki bayan annabi Musa ya yi tafiya dan yayi munajati da ubangijinsa wa antum zalimun ku yahudu kuna masu zaluntar kawunan ku ana haka ubangiji ta ala ya jumla ki waɗannan albayyinat amma a wani wuri ya bayyana su fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummal wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin wani jumla cikin jinsin bayyinat kasancewar ga abin da ya zo da shi wanda ke nuna gaskiya ne shi manzo ne daga wajen Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya jarrabi mutanen da suka ta shi da at-tufan da ruwa aljarada fari alqummala abdafadi'a wadda ma ayatin mufassala duk wannan Allah ya jarrabe su da shi dan ya nuna musu cewa annabi Musa lalle manzon da gojen ubangiji kuma lokacin da duk ɗaya daga cikin wannan abin ya zo sai su je wajen Musa alaihi salam su ce roƙa musu ubangiji ya Musa da lana rabbaka bima a'ida indaka la in katabta anna rijza la nu'minanna laka wa la bani isra'il idan ko yayi abin sai kiba da gaskiya da shi dan to wannan sune bayyinat din thumma takattum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun wa id akhadna mithaqakum ku tuna lokacin da muka rike alkawali da ku yahudu wa rafa'na fawqakum at-tur muka cicciko dutse muka dora shi a saman ku gashi ana rike da shi cewa idan ba ku yi imani ba za a sako shi ya fado akan ku muka ce da ku khudu ma atainakum bi quwwatin wasma'u ku rike abinda muka ba ku da karfi wato riko ne imani da shi sannan wasma'u ku ji irin na da'a da biyayya dangane da abin da ake karanta mu. kalu amma yahuda sai suka ce sami'na wa asaina mun ji amma mun saba wato mun ji amma ba za mu yi biyayya ba wa usridu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim an riga an kimsa ko an sanya kaunar wannan ɗan mariki a cikin zukatansu shine usribu fi qulubihim al-ijla ay fi qulubihim ibadat al-ijli ko hubb al-ijli wato sai zanto al-ijl mudaf ne mudaf ilayhi dum mahzuf hudud al-mudaf wa uqima al-mudaf ilayhi maqamahu wannan yana da yawa cikin larabci bi kufrihi saboda kafircin kun Allah ya ka ce da su bi sama ya amurkum bihi imanukum sir da irin abin da imanin ku ke umarta ku da shi na bautar dan mariki in kuntum mu'minin in ma da gaske ne ko mu'minai din ne wannan wani irin imani ne ya zama gurbataccen imani imani kamata yi wajaba yi ya mayar da mai ki ya zanto mai tauhidi mai kade ta Allah ba tare da ya sanya ma Allah kishiya ba bautar dan mariki ko ta ci da tauhidi da haka ya zama gurbataccen imani ba imanin gaske ba sallatin قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل كتب سوء إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله idan har gidan lahira da ke wurin Allah ta zanto ya kasance khalisatan gare ku ne ku kadai ya udu min dunin ban banda sauran mutane fatamanna wal mauta to ku gurace mutuwa mana in kuntum sadiqin in har da gaske ne ku masu gaskiya ne cikin da'awar ku dan suna cewa lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara wato ba wanda zai shiga aljanna sai su kadai sai wanda ya kasance ba yahudi ko ba nasara to kaga wannan da'awa ce irin ta su don haka Allah ce tilka amani yuhum kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin to tunda sun yi da'awar cewa aljanna ta su ce su kadai ban da sauran mutane sai Allah ce in kanat lakum sai da su in kanat lakum darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas in dai har gidan lahira din da ke wurin Allah ke bantacce ne gare ku ko yahudu banda sauran mutane fa tamannawul maut to ku roki Allah ya kashe ku mana in kuntum sadiqina inda gaske sallati walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin walan yatamannahu ba za su taba neman ba za su taba burin su mutu ba abadan har abada bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayensu suka gabatar a larabci akan ce bima qaddamat yadahu ko bima ya yadaka akan abinda mutum ya da gangan jikinsa gaba daya amma kasancewar hannaye guda biyu suna da wato gudunmawa wajen dukkan abin da dan adam zai yi karba ko bayarwa da ayyukan da dan adam ke yi to sai ake jingina aiki gare su ba tare da an jingina zuwa ga dukkan gannan jiki ba an gane ko zalika ma qaddama daikum anna Allah bi ma qaddama aidikum anna Allah laysa bi zallab bil abid to haka nan gudu ma qaddama aidihim wallahu alimun bil zalimin ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da azzalimai suke a cikin suratul zuwa aka ce wala yatamannawnahu anan walan yatamannawhu can an yi amfani da harafin la nan kuma an yi amfani da harafin lan wanda yake lan ta fi ƙarfi wajen kore zance sama da la domin la tana iya kore abin da yake yanzu ne cewa ba haka bane ba amma lan linadai sai fa alu kenan tana kore abu yanzu da kuma abin da zai faru a nan gaba da haka ita ce aglabu alfazun nafi a cikin dukkan lafuzza na annafiyu lan ta fi kowace kashi to menene hikimar a can a ce wala ya tamannawnahu a nan gurin a ce walan ya tamannahu a can gurin da awar wali ta kace tafi suka yi wali ya ayyuhal ladzina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin fatamannu wal mauta in kuntum sadiqin sai sun yi da'awar su waliye ne kaji wai yahudu ne waliye irin su in sun yi da'awar ku waliye ne fatamannu wal mauta in kuntum sadiqin sai Allah ce wala ya tamannauna amma a nan gurin da'awar cewa aljanna ta su ce su kadai banda sauran mutane kowace da'awa daga ciki ƙarya ce amma da Allah wacce ta fi girma da da'awar su waliye ne da da'awar cewa aljanna ta su ce su kadai wannan ta cewa aljanna ta su ta fi karfi da haka sai aka amfani da lan wajen kore ta wallan tamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin amma tun da awar bata kai wannan girma ba sai aka ce wala ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim ina ba ta an fahimta wato kowane lafazi a cikin alkur'ani akan sa shi don ya bada ma'anar da ta dace a wannan wurin da za ka cire shi ka sa wani shi ka samu cewa ba su yi matin da kalmomin ba ba su dace da juna ba walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ولتجدنهم lalle za ka samu su yahudu ahrasa nasi ala hayatin su ne suka fi kowane mutum cikin mutane kwaɗayi akan rayuwa su suka fi kowa kan doguwar rayuwa wa minan lazina ashrafu haka kuma su suka fi mushrikai ma son doguwar rayuwa yawaddu ahaduhum ɗaya daga cikin su zai rinka fata yana gurin yana son lau yu'ammaru alfasana ina ma a rayar da shekara dubu haka bai hudu ke so shekara dubu to shekara dubu ai ka zama kaya ka zama tsumma wa ma huwa bi muzahzihi min al-azab an yu'ammar hakan ba zai nesantar da shi daga azaba ba ko da an rayar da shi din a baka dubu a kara ma wata dubu ba zai hana dai mutuwa ta zo maka ba ba zai hana azaba ta zo maka ba kullu unta wa in talat salamatuhu yawman ala alatun hadba a mahmudu dukkan dan da mace ta haifa ko da kwanakin su sun yi tsawon watan wata rana akan katakwaye za a ɗauke shi zuwa ina makabarta mutuwar kina kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur dukkan dan adam sai ya mutu babu yadda ya iya sai ya mutu وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون ubangiji ta'ala wato ainihin yana ganin abin da kuke aikatawa da yawa daga cikin malamai suka fassara basir sai aliyu saboda suna ganin ba dukkan abubuwa ne ake gani ba akwai abin da ido ke gani su akwai abin da ilimi ke hango su to amma da lafazin basir yana nuna gani kenan in ma ko a hukuncinku ku na yan adam ba komai kuke gani ba to ganin su sun kwatanta shi da ganin Allah ganin Allah babu abin da ke koyuwa a gari shi subhanahu wataala da haka basirin bima ya amadu ina fata an fahimta mu sake kallon ayoyin a karo na biyu ubangiji ta ala ce fatamanna wal mautu in kuntum sadiqin ku su mutuwa mana inda gaske kuke yi Allah kuma ya ce lan yatamannahu ai ba za su taba burin mutuwa ba bima qad qadama bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin shin rashin gurin mutuwa ya nuna mutum ba gari bane ba cikin mun wa yake so ya mutu ba mai sanya mutu a yau ko gobe ko jibi ko gata ko da shekara mai zuwa wani baya sanya mutu to rashin san mutuwa ya zama kenan rashin kirki gashi yahudu an ce walan yatamannawna abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bi dhalik to ai karewa wannan Allah yake cewa la yatamanna yanna ahadukum al-maut kada ɗayan ku daga cikin ku yayi fatan mutuwa ta zo masa li nazala bihi kawai dan wata cuta da ta sauka a kansa fa in kana la muhala fa liqul allahumma ahyini idza kanat al hayatu khayran li wa tawaffani idza kanat al wafatu khayran li manzo Allah sai idan ma dole sai kai addu'a din abin da ya kamata ka ce ya Allah ka rayar da ni in rayuwa ta ce za ta zama min alkhairi ya Allah ka karbi rayuwa ta in mutu in mutuwa ta ce za ta zama min alkhairi dan kai baka san menene zai zama maka alkhairi cikin biyan ba sai ka bi mu Allah zabi a sai kenan mu wa ba mu gurin mutuwa inda ma'anar fatamannawul mota ku yi burin mutuwa in kuntum sadiqina inda gaske ne ku mu ne in wannan ma'anar aya take nunawa ai da yahudawa suna da dama su ce a to kuma ne ku yi burin mutuwa inda gaske ne za mu yi burin mutuwa din kaga dole akwai iskali kenan a tafsirin dole akwai iskali a tafsirin shi ne suka ce tamannau a nan wurin a tafsirin Abdullahi dan Abbas wato yana dauke da ma'anar al-mubahala ne menene mubahala mu yi wa juna addu'ar mutuwa mana cewa ya ubangiji ka kashe mara gaskiya din cikin mu daidai da irin mubahalar da aka sa manzon Allah ya tare da shi da kirista waɗanda suka taho daga garin Najran suka yi masa tambayoyi a cikin masallacinsa wanda a sanadiyar su aka saukar da Ali Imran tun da aya ta ɗaya har zuwa ta tamanin da wani abu daga ƙarshe bayan duk an yi bayanin siffofin annabi Isa kamar yadda suke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 sakamakon abin da Allah ya saukar maka na siffofin annabi isa sai wani ce bai yadda ba to kai da shi ku zo ku taru ka kirawo dangin gidanka ya kira dangin gidanka ka kirawo matanka su ma duk kirawo matayen ku zo ku taru a wani fili ku ɗaga hannu ku yi addu'a wa juna mummunar addu'a cewa ya Allah makaricin cikin mu Allah ka kashe shi a yanzu manzo Allah ya kalubalanci Kirista yake a zo ai haka irin mabiya din nan suka ce suka ce a fito mana suka cewa da manyan fada a fito a fito sai ce kai ba ku sani ba duk al'ummar da ta yi taron alatsi ne ita da annabinta ba za ta dawo gida lafiya ba ko rabu da ba sai ta sun ba su malaman da suka san da suke amma ko da mabiya irin yan wanda ake jan su a kife sai suka ce wai a fita a fita to irin wata mubaharar da aka yi da kirista ita ce kuma a nan wurin aka yi da yahudu fatamannawul mota in kuntum sadiqin ku yi addu'ar mutuwa mana cewa Allah ya kashe makareci tsakanin mu da ku in kuntum sadiqin in da gaske ne ku yan aljanna ne ko aljanna ke bantacciya ce ta ku ina fata mun fahimta ina ji idan muka yi wannan tafsirin sai mu fita daga wannan wancan istidalan da zamu samu idan mun fassara ayar a wancan yanayin musamman kuma idan muka nemi agaji daga hadisin bukhari daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi a hadisin kai musulun da imamu ahmad daga abdullahi da abbas allah ta kare da gare shi kale yace kala abu jahal abu jahal yazo wajen manzon allah ce da shi la in ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli inda al-ka'bah la atiyannahu hatta ata'a ala unuqihi daga yau in na kara ganin manzon allah ya zo ya yi sallah a dakin ka'aba to zan zo ni da kaina har sai na taka waye kala yace faqala sai manzon Allah yace law fa'ala la akazatkum malaikatu ayana in har yazo zai wannan rashin kunya da rashin mutuncin asarri to malaiku za su fito fili su danke shi kowa yana da Abu Jahl ko bai da yazo yayi dan ya sa abin da manzon Allah ya faɗa gaskiya ne ko kura mata sun gidan mai babban sanda ku walau annal yahuda tamannahu al-mauta yahudawa da aka yi mubahala da su su zo su yi taron Allah tsine su da manzon Allah in sun isa da a ce sun yadda sun ansa wannan kira din lamatu wa ra'aw maka'idahum fil nar da nan take za su mutu a wurin kuma a nuna musu gurgun su dake cikin wuta da yake jiran su ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا dukkan mutumin da suka yadda suka yi mubahala da manzon Allah inda sun fito sun yi mubahala din da shi taron tsinuwa da juna su da shi to da sun koma gida ba su sami gidajensu da dukiyoyinsu da su ba gaba sun kone kurmus Allah ya halakar da su ina fata an fahimta to wannan shine sirrin da yasa ka take an sakira sai Allah ce walau da mallahu ba za su iya fitowa ayi mubahala tare Allah shine ba abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bi zalim wajen wala tajidannahum arasan nasi ala hayatin min alladhina asrafu wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin zaka samu hudu sun fi dukkan mutane burin rayuwa tsawon rai wa min alladhina ashraku lafazin wa min alladhina ashraku tafsiri bi malamai suke masa tafsirin farko shine wanda nayi wato yahudu sun fi dukkan mutane gurin dogon rai kuma sun fi sun kuma mushrikai guri wajen doguwar rayuwa ma'ana duk da mushrikai su suna da guri wajen doguwar rayuwa ba sa son mutuwa to sun fi su kan wannan wannan shine na farko tafsiri na biyu suka ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati a nan gudun jumla ta cika cikakkiyar jumla wa min allazina ashraku yawaddu ahaduhum law ya'ammaru alf sana sai zato jumla ce mai zaman kanta kamar daga cikin musulmai za a samu ko wanda yake son ina ma a rayar da shi shekara dubu to kar ku manta musulmai din fa sun shiga cikin aharasan nasi shi shiga cikin lafazin nasi a can gurin to kuma a cikin sa an samu sanin shekara dubu a duniya to yahudu kuma ya fi wannan mai sai shekara dubu din a duniya shi kuma shekara nawa da su ina fatan kun fahimta ma'ana a wannan tafsirin na biyu wato yahudu wato tsawon rayuwar tashi da yake so ba wai shekara dubu bane ya fi shekara dubu ke tun da cikin mushrikai ma akwai mai son shekara dubu to na yahudu kuma wanda su ne a harsan nasi ala hayati wanda annas nan akwai mushrikun da a cikin su gaba daya ina ba don gungun inda to amma dai da yawa daga cikin malamai sun furin jaye da tafsirin farko sama da na biyu an gane ko don akafin da ke cikin wa lazina ake su ya fi karfi saboda ake jimla ce musta'anafa sai Allah ce ومن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا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 hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas wanda Imam Ahmad da rawaito shi cikin musnad dinsa Abdullahi dan Abbas ce khabar isabatu min al-yahud nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallam yawman wani adadi ne Yahudawa suka zo wajen manzon Allah wata ran faqalu ya Abul Qasim suka ce da shi ya Abul Qasim حدثنا an خلال نسألك عنهن لا illa na نبي ba ba labarin waɗansu al'amurra da za mu tambaye ka wanda duk duniya ba wanda ya san su sai in shi annabi ne kala sai manzon Allah ce da su saluni amma shi ku tambaye duk abin da kuke so walakin nij'alu li zimmatallah wa ma akhadha yaqubu alaihi salamu ala banihi la in haddathtukum shay'an fa araftumuhu la tatabi'unni ala al-islam manzon Allah ce na yadda ku tambaye duk abin da kuke so amma mu sanya alkawalin Allah tsakanina da ku kuma alkawalin da yaqub ya dauka shi da ƴaƴansa dace ya bani ya inna Allah safa lakum dinna fala tamutunna illa wa antum muslimun mu sanya wannan alkawalin tsakanina da ku duk abin da kuka tambaye ni in har na faɗa muku haka ne yadda kuka bukata to ku yadda za ku bi kan musulunci qalu fa zalika laka saka sai mun baka mun yadda qala maza Allah ce fasaluni amma shi itum ku roki duk abin da kuke so qalu sai suka ce akhbirna an arba khilalin nas'aluka hunna ga ababe guda hudu tambayoyi guda hudu da zamu maka ba mu labarin su na daya ayyu ta'ami harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura wani abinci ne annabi yaqub ya haramtawa kansa tun kafin saukar da at-taura da Allah ce kullu ta'ami kana illa li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura qul fa'tu bi tawrati fatluha in kuntum sadiqin dukkan abinci halal ne ga banu isra'ilawa sai abinda isra'il wanda shine annabi yaqub ya haramta wa kansa tun kafin saukar da at-taura to wani abinci ne ya haramta wa kansa kafin saukar da at-taura tambaya ta farko kenan wa akhbirna kayfa ma'ul mar'ati wa ma'ur rajuli ba mu labarin bambanci tsakanin digon mani na ɗa namiji da kuma na ɗaya mace kaifa kunu zakaru minhu ta me ke sa a samu ɗa jariri namiji ko a samu jaririya mace ba mu labarin wannan kaga sun bai da manzon Allah wani likita wa akbirna kaifa hadha an-nabiyyul ummi fi an-nawmi ba mu labari annabi na karshen zamani da aka turo shi yaya halin sa yake a cikin barci akwai bambanci da halin da yake ciki a farke sannan daga karshe man hu min al malaikati wane ne yake zo masa da wahayi cikin malaiku kaga tambayoyi guda hudu kenan قال sai من زن الله تي فعليكم عهد الله وميثاقه لئن انا اثبتكم لتتابعني لتتابعني للي الكولين الله تكاني لا دكو cewa in kun yadda na faɗa muku wannan za bi ni qala yace fa ahadin suka yadda suka ansa wa manzon Allah bukatarsa kala sai manzon Allah ce fa anshudukum billazi anzala at-taurata ala Musa sallallahu alaihi wa sallam ko hikima cikin da'awar manzon Allah bai ce da su ina muku magiya da wanda ya saukar da Qur'ani akan Muhammadu ba dan ba sai da ba sai sai ina muku magiya da wanda ya saukar da at-taura akan Musa yanzu shi da shi ba sun yi ittifaki ba a taura saukakken littafi ne annan musa annabi bane a gotar yayi a ciki sai ya fara musu bi tadarrus kenan ta inda muka yi ittifaki kafin mu je inda muka yi sabani هل تعلمون أن isra'ila يعقوب عليه marba marban مرضا wa وطال سقمه kuna da masanar cewa annabi yaqub yayi cuta mai tsanani kuma ya dade bai warke ba fa nazara la in tafahu Allah ta'ala min saqamihi la yuharrimanna ahabba sharabi ilayhi wa ahabba ta'ama ilayhi sai yayi bakanci yace in har Allah ya tayar da ni daga wannan cuta tawa to abin da na fi so cikin dangin abinci na haramta kaina daga wannan dinsu abin da na fi so cikin dangin abinci sha na haramta kaina na daina sha wa kana ahabba ta'ama ilayhi luhmanul ibil abincin da annabi yaqub ya fi so naman raƙuma wa ahabba sharaba ilaihi albanuha abin da ya fi so ku cikin abin sha nonon raƙuma din qalu sai yahuda suka ce allahumma na eh haka ne nan kan kai gaskiya abin da ka faɗa haka ne kala manzo Allah ta allahumma shahad alaihim ya Allah kai shaida na ce sun yadda haka ne fa anshidukum billazi la ilaha illa huwa sai zai kara musu kalmar la ilaha illa huwa da zuba su allazi anzala at-taurata ala Musa hal ta'lamuna anna ma ar-rajuli abyad ghalid wa anna ma al-mar'ati asfar raqiq shin kun san cewa dugon mani da ɗaya namiji fari ne mai kauri dugon mani na ɗaya mace ruwan wato yalo ne wato ruwan ɗorowa ne sannan kuma siriri ne baya da kauri fa ayyuhuma ala kana lahul waladu wa shabahu bi idnillahi dukkan wanda ya rinjaye ɗan uwansa to shi ke daukan kamanceceniya in alama urrajuli alama ilmar'a kana zakaran bi idnillahi idan dugon mani na ɗa namiji ne ya riga zuwa kafin na mace a wajen saduwa za a haifi ɗa namiji wa in alama ulmar'ati alama irrajuli in ko dugon mani ya mace ya fara zuwa kafin namiji wajen saduwa kana unsa bi idnillah mace za a haifa wahayi kenan nabiyyun bi ghairi wahayi la yatasarrafu wahayi kenan in ba wahayi ba ya gane sallallahu alaihi wasallam wani likita yaje karantar da shi a wata jami'a yaje karatu a wani department a wata kalfi ya karatu yayi bayanin da sai sai kwanan nan likitoci suka gano gaji karala قالوا اللهم انا امسك سي غسكيا كفا نعم ما غسكيا كفا قال اللهم اشهد عليهم ya Allah ka shaida akan su cewa sun da gaskiya na faɗa fa anshudukum billadhi anzala at-taurata ala Musa hal ta'lamuna anna na an-nabiy al-ummiyya tanamu aynahu wa la yanamu qalbuhu bambanci tsakanin wannan annabin da ke gaban ku da sauran gama garin mutane a wurin bacci idan sa ne ke yin barci amma zuciyarsa ba ta barci da haka duk abin da ya gani a cikin mafarki wahayi ne daga Allah shedan ba da tasiri akan annabi sallallahu alaihi wasallam kowane annabi cikin annabawa sauran mutane ko idan mai barci zuciyar mu ta barci amma annaba idan su arfi amma zuciyar su a bude kun san cewa haka ne kamar yadda yake a cikin littattafan baya qalu allahumma na amsuka ce haka ne yace allahumma shahad qalu sai suka ce wa anta al'ana fa hadithna man waliyuka min al mala'ika abin da ya rage ba mu labarin wa yake zo maka da wahayi cikin mala'iku fa inda ha jami'uka aw fariquka to anan ne za mu ba da gaskiya da kai ko muki kala <laughs> kaji kaji yahudu ake gaba Allah zai na ahadda minhum thumma yanquduna ahadahum fi kulli marzatin wa hum la yattaqun sai ce fa inna waliyyi jibrilu alaihi salam mai zo min da wahayi shine jibril alaihi salam wa lam yab'ath Allah nabiyyan qattu illa wa huwa waliyyu Allah bai taba turo wani annabi ba face mala'ika jibril ne yake zuwa masa da wahayi قالوا فإنها نفارقك أنا زام رب دكي ولو كان وليك سواه من الملائكة إن أتي ولي سكن ملائكو بشيبا يكي زومك لتاب عناك وصدقناك دامن بيك دامن قسكتاك قال سيتي فما يمنعكم أن تصدقوه من يهنا فقسكة جبريل قالوا إنه أدونا وملائكة جبريل وطن أداوز وطن أداوز qala abdullahi dan abbas ce fa zalika qala allah azza wa jalla lokacin ne sai allah ya ce kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل كثير سوء من كان عدوا لجبريل duk wanda ya zanto abokin adawa ga mala'ika jibril to sai dai ya mutu dan bakin ciki fa innahu shi malaika jibril din ne nazzalahu ala qalbika ya saukar da wahayi akan zuciyarka nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin mubin باذن الله باذن ubangiji musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da yake ya gabace shi na littafin shi alqur'ani wa hudan kuma shiriya ne wa bushra sannan bushara lil mu'minina ga mu'mini kaga wato fassaran alkurani ba ta tafiya daidai sai ka hada da hadisin manzo Allah wannan dai yana ba mu misali ne duk wanda yake son ya ci kasuwar tafsiri ya samu riba a cikin ta sai ya shiga cikin duniyar asar riwayoyi hadisan manzo Allah maganganun sahabbai maganganun tabi'ai sai kaga an sami dacewa da juna tsakanin abin da aya ke faɗa hadisi na ƙara wayar maka da kai yanzu ba dan wannan hadisin ba za mu fahimci ayan ne yadda amma hadisin sai ya fito mana da ita ta fito sarari wanda imamu Ahmad ya ruwaito shi a cikin nan gurin kaga manzon Allah na bayani wato hadisin na nuna mana wadansu ababe guda biyu alal akalli abu na farko cewa annabi wahayi yake masa in ba haka ba ya gane tasirin kasancewar da ya zama namiji ko ta zama mace a kawai wajen saduwa cewa idan ɗaya daga cikin maniyin dan uwan juna ne ya riga zuwa sai ya ɗauki kamanceceniya ta fuskar in mace to mace in namiji ne sai kasance ya ɗauki da namiji kamar da hadisin bukhari ne idza sabaqa ahaduhum al-akhar ana idza ala ahaduhum al-akhar yani bil ma'ana idan ɗaya ya rinjaye ɗaya a can gurin idan ɗaya ya riga ɗaya zuwa na ɗaya kenan na biyu dan a ƙara nuna mana kan kangarewar yahudawa duk abin da za su maka alƙawari kariya suke mutanen da suke yau inda za su yarda da sun hutar da kansu a daina wani dukkan tarin yarjejeniya da yahudawa yare ɗaya suke ji shine yaren bindiga yaren ta kifi amma yare ne a tsaya a je Oslo a je Madrid a je ina ne a je Camp David a je sharmu Sheikh a Egypt a tattauna tsakanin su da Falastinawa a za a tabbatarwa da Falastinawa kasar su Yahudu a tabbatar musu da kasu duk zancen banza ne yaudara ce allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahadahum fi kulli marra haka Allah ce su ne wanda kai alkawari da su sannan kuma su rora alkawarin a duk lokacin da kai ko so dubu kai sai kawo sai sun warware wa hum la yattaqu kwata kwata fa hum la yattaqu da ba ta jin tsoron Allah wajen warware alkawari to kaga anan gurin idan muka fahimci waɗannan ayoyin da siyasar arafat sun fahimci wannan su fa'id quraiqat su wane ne shugabannin falastina da sun huta dukkan wani taron sun za zasu da yahudu karya ne ba zai taɓa zama gaskiya ba duk alkawali sai yahudu sun kesa yana fata mun fahimta to wannan shine abinda alqur'ani ke ba mu hoto na al'ummar yahudu dan mu san yadda mu zauna da ita a cikin duniyar mu ta yau in mu'amalar rayuwa ta hada mu mu san yaya zamu yi da su don kar su kifa mu bai bai ba tare da mun fahimce su man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi dukkan wanda ya zanto abokin adawar Allah abokin adawar mala'ikun Allah shine wa mala'ikatihi wa rusulihi ya zanto abokin adawar da wato manzannin Allah waɗanda ya turo wa jibril wa mikala ya zanto abokin adawar mala'ika jibril ko ya zanto abokin adawar mala'ika to lalle Allah yana ƙin kafirai wato abinda ayar take nawa duk makiyin mala'ika bidul kafiri ne to ko Allah na kinsa duk makiyin mika'il kafiri ne Allah kuma na kinsa haka duk makiyin littattafan Allah ko manzannin Allah dukkan su waɗannan sun zanto ba mummunai ba kafirai kenan Allah ko na kinsu shine abinda ayar take nunawa kaga mala'ika jibril da mika'il sai suka cikin jerin wa mala'ikati amma sai aka sake cewa wa jibril wa mika'ila wato takhsis ba'd at-ta'mim kenan hada min ba'd zikr al-khas ba'd al-am lil-ihtimam bihi akan ambaci abu cikin taro sannan a ware shi kadai dan a bashi wani mazidu inaya wa ahammiya a nuna ƙarin muhimmanci da yake da shi mala'ika jibril da mala'ika mika'il suna da ƙarin muhimmanci akan sauran mala'ika to shi sai aka ambace su cikin taro kuma aka ware su da sai Allah ya ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثر أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق لبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون Ubangiji ta'ala yake cewa wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat hakika mun saukar zuwa gare ka ayatin wadansu ayoyi bayyinat wadanda suke bayyanannu wa ma yakfuru biha babu wanda ke kafarta waɗannan ayoyi da muka saukar maka illal fasiqun sai mutanen da suke fasikai ma'ana sai mutanen da suke kafirai aw kullama ahadu ahadan yanzu duk lokacin da suka kulla wani alkawali su yahudu nabadahu fariqun minhum sai a samu wani bangare daga cikin su su warware wannan alkawalin su keta alfarmar alkawalin haka za su zama bal aktsaruhum la yu'minun bari da yawan su ba su da imani dan haka ba sa kimanta kowane alkawari da za su yi ko tsakanin su da annabi ko tsakanin su da dukkan wani mutum walamma da'ahum rasulun min indillah yayin da wani manzo ya zo musu na musamman daga wajen Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musaddiqun lima ma'ahum wanda yake gaskata abin da ke tare da su na littafin at-taura da linjila nabaza fariqun min allazina utul kitaba kitab sai wata tawaga cikin waɗanda aka zo littafin suka watsa da littafin Allah wara wara'a zuhurihim a bayan bayan su ka annahum la ya'lamun kai ka ce ma ba su da masanin littafin Allah suka watsar dai da littafin Allah ba yana nufin sun dauke shi sun yi wurgi bane a a'a sun ba shi muhimmanci ga shi a rike kila an sa shi cikin koba kila an sa shi cikin glass an yi masa kawa amma ba aiki da abin da ke ciki kina jefar da littafin Allah kar wani dauka jefar da alqur'ani na mu mutai dauke shi je jefa cikin dozbin ko ya jefar da shi a juji ko wurin da shara ba mutum ya rubuta ayatul kursi yana ado da ita ya rubuta kula yana ado da su a ɗakinsa kawai dan ado da fenti mai kyau ya nemi wani gwanin rubutu ya biya shi kuɗi mai yawa kawai dan ya ado da kulhu wallahu a ɗakinsa ba tare da ya kudurce hakikanin ma'anar da ke nuna ikhlasi da ta Allah wajen ibada a cikin zuciyarsa ya zama shirme kenan daga zakarika min allazina utul kitaba kitab Allah wa ra'a zuhurihim ka annahu la ya zanto an jefar da littafin Allah kenan kamar ma mutane ba su san littafin Allah bane ba ثلاثين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند بالله خير لو كانوا يعلمون واتبعوا سيسك رنك بين ما تتلو الشياطين أبن الشيطان كي كرم تامس أي ما تحدث به الشياطين وما تخبر به الشياطين abin da shedanu ke labarta musu ala mulki Sulaiman bisa ga mulkin Annabi Sulaiman na labarin mulkin Annabi Sulaiman ma'ana yahudu bayan sun jefar da littafin Allah bayan bayan su sai suka bayar abin da shedanu suke karanta musu abin da ake nufi da shedanu ne sai ya tsoma jin su kenan mutane su ne muggan malaman su wanda suka koye musu gaskiya suke faɗa musu tatsuniyoyi game da mulkin Annabi Sulaiman alaihi salam ruwayoyi sun zo daban-daban a cikin littattafan tafsiri da waɗansu littattafai da suke da alaka da ruwaya ta fuskar tafsiri kamar na ibn abi littafin ibn abi hajim kamar a cikin hakim na an kamar alwahidi wahidi fi asbabun nuzul dinsa kamar da sauran littattafai dai waɗanda suka yi ta ruwaya daga abdullahi dan abbas da wani ruwaya wadda take da sanadi ingantacce cewa daga cikin malaman yahudawa a lokacin annabi sulaiman an sami shaharan masu tsafi an sami shaharar masu tsafi waɗanda suka rinka rubuta littattafai na tsafi da koyar da tsubbu da saddabar an fahimta ko dan suna ta'amuli da aljanu a wancan lokaci sai annabi Sulaiman ya har haɗa su gaba ɗaya sa aka kwace tunda gwamnati na hannun masu tauhidi ya fashe dukkan irin wannan littattafai na tsabi da littattafai na tsubu da littattafai na saddabar da menene aka tattara su gaba ɗaya sai sa a ƙarƙashin wani gadon su sai ya koyi su aka hana dukkan mutane yin wannan to bayan shuɗewarsa bayan shuɗewar zamaninsa waɗansu suka zo waɗansu suka zo bayansa to sai ke dan je wajen malaman wancan lokaci na Yahudawa ya rada musu cewa shin kun san da abinda Sulaiman ya mallaki duniya da shi ya mallaki mutane ya mallaki aljanu ya mallaki tsuntsaye da shi suka ce mu sani ba sai ku zo mu je in nuna mu. sai dai inda aka tattara waɗannan littattafai aka sa a cikin wani akwatin karfe aka binne cikin kasa ya tono musu ya fito musu da shi yace duk abin da kun ga annabi Sulaiman ya mallaki mutane da shi da wannan lakanin ne to shi ke da aka yi taraba wa hatimu annabi sulaiman wane ne wane ne wa kasi ana kusa da yin zabe duk ɗan ta sa za a ba su hatimu annabi sulaiman ko hatimu annabi wanda yake da yin mata kawai ce a ba su hatimu annabi yusuf saboda farin jini kattana aini ya kunna wakil na hafi lillahi wai kuma idan an kalle shi a yanka hannu ana kallon shi wato yin tsubu sun iya yaudarar mutane sai su kawo irin wannan kare ne to wannan abin sai malaman yahuda suka rika yadawa ai annabi sulaiman ba annabi bane ba ai mai tsafi ne ai da saddabar ai da lakari ya mallaki mutane shine Allah ya ce wadda ba umma ta tulsi ya ce sai yahudawa suka rinka bin abin da shaydanu suke karanta musu wato abin da malaman su muggan malamai suke karantar da su ala mulki sulaiman bisa ga mulkin annabi sulaiman cewa wai ba annabi bane ba ai da lakari ya mallaki mutane ba da wahayi ba sai Allah ce wa ma kafara sulaiman annabi sulaiman bai kafirta ba walakin shayatin kafaru muggan malamai din da suka koyi gaskiya suna son kafirta yu'allimuna an-nasa sihra su suka koyar da mutane sihiri da tsafi da lakani da rufa'idu ina fatan kun fahimta ka koyar da tsafi ya nuna kafirci kenan annabi sulaiman bai wannan ba da Allah ce walakin nasiyatuna kafaru sai ce me yu'allimuna an sihira sai wannan tsafi ko sihiri kafirci ne mai koyar da shi kuma zai kafirta kenan walakin nasiyatuna kafaru yu'allimuna an-nasa sihra وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ko babu wani abin da aka saukar akan waɗansu mala'iku biyu masu suna haruta da kuma maruta wa ma yu'allimani min ahadin ba wani abin da suka koyawa wani mutum na sihiri ko tsafi hatta ya kula ballantana ma su ce da shi inna ma na fitnatun fala takfur mu dinnan fituna ne da haka kada ka kafurta ina ba an fahimta wato haka bata faru ne idan mun ɗauki ma a matsayin nafiya ce wa ma unzila alal malakaini bi babila wa ma yu'allimani ba a saukar da wani abu ba kan waɗansu mala'iku da ke garin babila da ake kira harut wa marut a wannan aya suna ɗaya daga cikin ayoyi masu matukar rikitarwa wajen tafsiri idan mutum ya duba tafsirin ibn kasir ya duba tafsirin qurtubi ya duba tafsirin ibn jarir tabari ya duba tafsirin ah, fatahul qadir na imam shaukani ya duba fakhruddin razi ya duba ya duba tafsirin tafsiri da yawa zai maganganun za su rudarwa da mutum kwakwalwa har ya rasa rariya da zai tace su domin akwai ruwayoyi da ake jinginawa zuwa ga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas abdullahi dan umar sahabban nan guda uku akwai ruwayoyi da ake jinginawa zuwa gare su wanda ke nuna cewa a haruta wa maruta mala'iku ne guda biyu waɗanda lokacin da Allah zai sanya annabi Adam ya zanto halifa a ban kasa suka yi inkari cewa ya ubangiji mu ne muka faɗa a dan me zaka sa wanda zai zo ya sako sai ubangiji ta'ala ya ce da su to ai su din ma na sa sha'awa ne a jikin su don haka suka yi sako ko ku mala'iku abin da yasa ku sako ba na zare sha'awa ta tare da ku inda zan sanya sha'awa a jikin ku yadda na sa a jikin dan adam sai kun yi sai suka ce ba za su yi ba sai ubangiji ta Allah ya sauko da su kasa sai kin ta musu sha'awa irin ta dan adam farko abin da suka fara kan karo da shi wata mace ta yaudare su suka nemi su yi fasikanci da ita ta ki sai ta ce sai sun yi wata gunki sai sun yi kisan kai ko kuma sai sun sha giya sai sun yi kisan kai sannan sai ta su yi fasikanci da suka ce su ba za su yi ba da karshe dai suka matsa akan cewa sai sun yi fasikanci da ita sai ta ce sai suka je suka yi shawara suka ce to dai abin da yafi mu duba mu ga da kisan kai da bautar gunki da shan giya wanne ya sauki sai suka ta to ai shan giya ne ya sauki wai sai suka sha giya da suka sha giya bayan sun bugu sai suka yi kisan kai sai kuma suka bauta gunki sai kuma suka ita kuma dan suka yi fasikanci da ita to waɗannan mala'iku guda biyu an sanya shawara ne a jikinsu har suka yi haka kuma abin abin mamaki shine waɗansu daga cikin marwaita sun inganta waɗannan ruwayoyi zuwa ga waɗannan sahabban to sai dai ba zai zama abin mamaki ba jingina riwaya zuwa ga sahabi ya ce kaza ko da sanadin ya inganta matsalar sai ta zanto shi wannan sahabin a ina ya samu tun da shi magana ka ba wahayi ba ce ba ina fata an fahimta idan abin da ya faɗa ya ci karo da zahirin alkur'ani ga malaiku la ya'tuna Allah ma amarahum wa faruna ما يؤمرون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يسبحون الليل والنهار لا يفترون باسا سابو sai wata ruwaya da Abbas ko daga wani tsoron sai suna an caje ta sosai da sosai ta fuskar sanadi in ya inganta a duba matani akwai nakara ko babu nakara fil ya kasance akwai nakara cikin matani kaga a jingina ta gefe guda ba dan Abdullahi dan Abbas ba da matsayi ba yana da matsayi amma a cikin matanin akwai nakara dan haka ba za a da maganganu masu yawa waɗanda suke wannan kaɗan ne rawaito kuma ku daga ciki amma dai daga ƙarshe har yanzu yanzu ne ban kai gacci na ƙarshen bincike na kan wannan ayar ba amma dai abin da nan da su da shi shine abin da wato maganar da suke cewa waɗannan almalaka haruta wa maruta ba mala'iku ne ba ba mala'iku bane ba waɗansu mutane ne guda biyu a garin babila cikin kasar iraq wanda suke bayyana wa mutane su ingantattun mutane ne salihan mutane ne suna koyar da mutane zasu to amma kuma dan dabara in za su koya maka za su ce da kai mu din ma abinda kaga muna yin wannan taimako ne in ba dan ka zo na taimako ba zai in ka zo maganar kana bukatan ka ce wata mace ce to sharadi shine kar ka sirri ce kowace sai wanda zaka aura karka sai ce matar wani duk yan tsafi a yau ba sa irin wannan yan dako in za a ba ka wata eh, laya ta rufa ido ko kuma ta ta wani ta ce to amma fa sai fa in za ka yi ne dan ka gudu daga sharri kar a ganka idan in fashi sun tare ka amma kar ka yi amfani da sojan ka yi abu kaza sun san kariya ne wannan sharadin da za su ba za ka iya ba za ka iya kiyaye ba amma dan su nuna wai su masu tsoron Allah ne sai wannan ya sa a ƙara nutsuwa da su sai a rika karba amma ba wajen sa jin tsoron Allah ba hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun fala takfur malaman da suka tafi kan wannan suka ce harun da umaru ba malaiku bane wadansu mutane ne guda biyu to amma saboda salaha da suke bayyana da suna nuna su ne su mutanen kirki ne har ma mutane suka rika kwatanta su da malaiku da haka sai aka sa musu suna malaiku din da lafazin qur'ani sunayen da mutane suke ba su kenan ba wai Allah ne yake su malaiku bane ina fata an fahimta kamar yadda Allah ya sanya gumaka da suna alloli sunayen da masu sun suka ba su ba wai shine ya rada musu suna alloli ba a cikin alqur'ani ina fatan kun fahimta shine ma unzar alam da kanin babila harut wa marut abinda zai kara nuna maka wannan kira'ar da suke so ma unzila alal malikaini kaga in ka dauki kira'ar al malikaini wato masu mulki guda biyu kenan wanda ya nuna bil adama ne ba mala'iku bane ba bi babila a garin babila harut wa marut ina fatan kuna fahimta da a takaice dai ku je ku kara nazari ga references na baku ku duba kasir ku duba tafsir ibnu jarir sabri amma wannan magana ta cewa al ba malaiku bane ba ku duba cikin mahasin ta'wil na jamaluddin al qasim yana daga cikin muhaqqiqun cikin malamin tafsiri alladhina jama'u bayna at bil wa bil wato tafsiri ne mai yanci wanda bai kudundunu karkashin lema wata mazaba ba shi yasa sai yake da yancin tunani da yancin bincike da yancin kawo zantuka sannan kuma da yake yana da background akan ilimin hadisi sai yake tacewa na Isra'iliya da wanda ba su ba yana da kyau kwarai muhasan ta'awil na Jamaluddin al-Qasimi ko wanda aka fi sani da sunan tafsir al bayan din na ba ku wannan a takaice sai mu koma kan ayar wa ma unzila alal malakaini bi babil haruta wa maruta wa ma yu'allimani min ahadin ba wani wanda suka koya wani abu su waɗannan mala'iku in ma mun ce mala'iku ne ko kuma in mun ce haruta wa maruta dinnan wato a mutane ne guda biyu ba mala'iku ba sai zan zanto wa ma zula alal ne bi babila haruta wa maru ba abin da aka saukarwa waɗansu mutane da ake dawar mala'iku ne guda biyu a babila da ake kira haruta wa maru ba saukar musu da komai ba na wahayi duk abin da suke faɗa ƙarya ne wa ma ya'allimani min ahadin ba sa koyar da mutum wani abu hatta ya kula har sai sun ce da shi inna ma nahnu fitratun mu fa fitna ne wato wannan yaudara ce ta su cewa kai amfani da wannan abin ta hanyar da dace ko da ka kafirkar kai kafirci in za ka yi amfani da wannan lakani ta hanyar kirki to gashi amma in za ka yi ta hanyar zalunci mun buye da ba fa ta kafir fa yata'allamuna ba sai mutane su rika koyo a wurin su ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji irin abin da za su raba tsakanin mace da mata da mace da miji an gane ko na sihiri rabin wannan mutum da matarsa ko dai a kashe auren ko kuma ya kasance an raba su ta yadda shi ba za ita ba za ta yadda da shi ba ya kasance ta ko shi ba zai yadda ya kasance ta ba duk ana yin wannan masu sihiri duk suna yin wannan shi ne ma ya ko kone bihi banin mar'i wa wa ma hum bidarrina bihi min ahadin amma su masu sihiri ba su isa ba su cutar da wani da wannan sihirin nasa nasu illa bi iznillah sai da izinin ubangiji wa ta'allamuna ma yadhuhum wala la yanfa'uhum su ko mutane da suke koyan lakani da sihiri a wurin masu shi suna koyan ma ruhun irin abin da zai cuce su a addinin su da rayuwar su wala la yanfa'uhum ba zai taba amfana su ba wala qad alimu hakika sun riga sun sani cewa lamanistarahu dukkan wanda ya rike hanya ta tsafi ko lakani a matsayin abin da zai rayu da shi ma lahu fil akhirati min khalaq ba da rabo a lahira wala bi ma bihi anfusuhum fil da abin da suka fanshi kawunan su da shi na wannan aiki mummuna na sihiri ko tsafi laukano ya alamuna inda sun kasance suna da sani walau annahum amanu inda ake za su yi imani da Allah cikakken imani wata kuma su yi takawa su tsare dokokin Allah masubatun min indillahi khair da lada da za su samu a wurin Allah ita ce mafi alkhairi laukano ya alamuna inda suna da sani sai Allah ce يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وبنجي يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني لا تقولوا رائنا كدين سوى رائنا lokacin da kuke ɗaukan karatu ko darasi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun kasance in suna tare da annabi yana karantar da su waɗansu ayoyi na alkur'ani in an je wani adadi da suke ganin ya isa sai su ra'ina suna nufin unzurna ko intazirna ko ya isa haka haka kalmar take dubi to su kuma yahudawa sai suka rika ributan wannan kalma saboda tana da ma'ana guda biyu ma'ana mai kyau da ko ma'ana mara kyau kyakkyawar ma'anar ta shine ra'ina da ma'anar dan jira mu haka ko saurara mana ya isa haka ma'ana sai mun rike wannan sannan a dora mana ma'anarsa ta biyu ya wawan cikin mu ko dolan cikin mu mummunai in sun faɗe ta da nufin a saurara mana ya isa haka sai su yahudu su rinka faɗanta suna nufin zagi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kan direwar yahudu to sai ne sai Allah madaukaki ya hana mummunai yin amfani da wannan kalma mai ɗauke da ma'ana biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau yace la taqulu ra'ina da dai ku da cewa ra'ina in kun zo daukan darasi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qulu unzurna ku rika cewa unzurna ma'ana dan jira mu haka sai aka ba su kalmar da ba ta da wata ma'ana sai daya kuma kyakkyawa unzurna a jira mu haka ya isa kar a kara mana sai mun rike wannan amma da zarra ila mai dauke da ma'ana wasma'u kuma ku saurari da abin da za a faɗa muku wa lil kafirin azabun aliyyin lalle kafirai suna da azaba wanda take mai radadi wato kamar da Allah ya ce min allazina hadu yuharrifuna al-kalima amma mawadihi ويقولون سمعنا وأعطينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا أتم آية سورة النساء surutun nisa sai ta kawo a madadin su ce ra'ina ina ma su ce unzurna da hakan da ya fi alkhairi kuma ya fi zama daidai sama da kalmar ra'ina wadda ke dauke da ma'ana wadda take mara kyau ma lalai da kafaru min ahli kitabi wato kafirai daga cikin ahal kitab wal na su da musulkai ma yawaddu dukkan su ba sa son an zala alaikum a ce za a saukar muku min khairin min rabbikum wani alkhairi daga wurin ubangijinku wato kyashi suke wata aya ta sauka ku yi aiki da ita su ko bisi imani da ita ba ballan su yi aiki da ita wallahu ya yahtassu bi rahmatihi man yasha ubangiji na ke bantar wanda ya ga dama da rahmatsa wallahu dhul fadlil azim kuma ubangiji ma ma'abucin falala ne wanda yake mai girma kafin mu bar waɗancan ayoyi na sihiri ya kamata mu sani cewa wata jumla ta kaitacciya da ya kamata mu kara dan ta hadu da wancan aya sihiri gaske ne abinda nake nufi da gaske yana da tasiri idan an yi wa mutum shi za a iya maka sihiri ya kama ka nasoshi na shari'a sun nuna haka inkarin cewa babu sihiri a duniya ko kuma sihiri baya da tasiri wannan bid'a ce wanda suka fara kirkiro ta a duniya ta zilawa. amma nasoshi na shari'a sun tabbatar mana cewa akwai sihiri kuma yana da tasiri da haka zan karanto mana hadisi da zamu cike da shi wanda yake cikin sahih bukhari wanda aka ko daga ummuna aisha Allah ta kare da a gare ta tace sahira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam rajulun min bani zurai yuqalu lahu labid ibn al-asa wani mutum cikin kabilar bani zurai da ake kira labid ibn al-asam yayi wa manzon Allah sihiri hatta kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yukhayyalu ilayhi annahu kana yaf'alu shay'a wa ma fa'ala har sai manzon Allah sai ya ganin kamar yayi wani abu alhalin bai yi shi ba hatta idza kana zata lay zata yawmin har wata rana aw zata lailatin ko a wani dare wa huwa indi Aisha tace a wannan daren yana taki da lakinnahu da'a wa da'a sai dai bai yi barci ba yayi addu'a yayi addu'a sun makala sannan yace da ita ya tu ya ki aisha asha'arti anna Allah aftani fi mastaftaytuhu fihi shin kin ko fahimci cewa Allah ya bani fatawa ya bani ansa cikin abin da nake cikin sa dinnan wanda zan yi abu idan kamar ban yi ba ko wani lokacin ban yi ba idan ka ganin kamar nayi yace atani rajulani waɗansu mutane sun zo mun guda biyu fa qa'ada ma inda ra'si ɗaya ya zauna a daidai kaina wal akharu inda rijli dai a daidai kafafuna fa qala ahaduhuma li sahibihi sai ɗaya daga cikin su ya yace wa dan uwansa ma waja'ur rajuli bawan Allah nan me ya shafe shi ne menene cutarsa fa qala sai dai yace matbubun ai an yi masa sihiri ne ai an yi masa sihiri ne wato suna magana manzo Allah na cikin barci kar ku manta idanun su ke barci amma zuciyarsa kamar da muka faɗa da sai ka hada da wannan sai suke magana wannan magana hikimar dai shi yaji hmm. suka ce ai maqbubun kana sai ce man tabbahu wani ne mutum tsubbu shine fa muke cewa tsubbu da Hausa kar ku dauka wani abu ne daban amma sai sama tabbahu kana labid ibn al-asr yace shine labid ibn al-asr قال في أي شيء da dame da me ya dauka yayi masa sihiri din ko tsafi din qala fi mushtun wa mushafa yace ai abin da ake tsefe kai da shi kun din sa ne da kuma inda ake ajiye kun din cikin jakar da ake ajiye su aka dauka aka yi amfani da su wa aina huwa ina aka yi wannan sihirin aka sa qala fi bi'r zarwan a cikin wata rijiya a cikin madina da ake karanta bi'r zarwan rijiyar zarwan فأتاها رسول الله sallallahu alaihi wa وسلم في ناس من sai manzon Allah ya je wurin wannan rijiya shi da wani adadi na sahabban sa fa da'a fa qala ya aisha tu yace ya ke aisha ka anna aha nuqa'atul hinna ai idan kin duro wannan rijiyar kin ce lalle aka kada aka sa a ciki saboda wannan abin da sihiri da wannan bai hudu ne wa ka anna ru'usa nakhliha ru'usu shayatin da da ke kusa da wannan rijiyar wanda ake shayar da su da ruwan rijiyar idan kin gansu ƴaƴansu kan ko kuma kawunan da binan kin ce kan aljanu ne ba kin gani qultu aisha ta ce sai nace ya rasulullah afala takharajtahu ina ma ka je ka tono abin tsafin mana ko ka kona shi ko ka jefar qala sai ce qad afanillahu Allah ya riga ya warkar da ni fa karintu an usira ala nas fihi sharra da ka sani a bai dace ba kar in tono su kuma in hada husuma tsakanin mutane ko kuma in tono wa mutane sharri dan idan aka tono shi mutane sai ga yadda aka yi wani ce bari zai zarraba ya gani shi ma zai yi ko ba zai yi ba sai annabi kyale shi yadda yake dan ya tsare tauhidin mutane fa umira biha fa dufinat sai manzo Allah ya umarni cewa a cike wannan rijiyar sai aka cike ta ba ƙara amfani da ita wannan hadisin yana cikin bukhari a waɗansu ruwayoyinsu da ke cikin musulun an nuna saboda haka ne aka saukarwa da manzan Allah kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas wanda su ya karanta sai ya kasance sihirin ya warware da aka yi masa ya dawo ya zama yadda yake sannan kuma sai ya kasance tun daga lokacin annabi yana karanta su tun zai kwanta barci qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas kafa uku uku ya tofa a tafukan hannunsa ya shafe duk inda ya samu damar shafawa a jikinsa kuma ya nuna yin hakan sihirin da za a yi masa da izinin Allah bari su nasara a kansa ba to kaga abinda wannan ke nuna wa yiwuwar sihiri da haka inkarin sihiri bid'a ce kar mutum ya dauka cewa inkar yayi inkarin sihiri kamar wato tauhidi yake so ya tabbatar dan wadansu har suna daukan umurin fadin Allah ta'ala wa la yuflihu as-sahiru haythu ata wannan al-falahu ba ranar tashin kiyama bane ba al-falahu ai ranar tashin kiyama ne ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika al muflihuna ma'ana akan ne mai sihiri ba zai ci nasara ba amma a nan gidan duniya idan Allah ya ga dama sai ya kasance sihirin da ya maka yi tasiri a kanka dan ganin damar ubangiji a nan gurin sihirin kadai ne baya tasiri da kansa sai da izinin ubangiji shine abin da aya take nufi da cewa wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah su masu sihiri bai su isa su cutar da wani da sihirin su ba sai da izinin ubangiji da haka idan kana jin tsoron sihirin masu sihiri sai ka karanta waɗannan kula'u zai da kul wallahu ahad da sauran su ayatul kursi su amana rasul sannan wannan sai zama maka garkuwa zai sihirin da za a maka da izinin ubangiji ba zai ci nasara akan in ga sihiri ya ci nasara akan ka ko dai Allah ya so jarabe ka dan ya rage maka wato zunubin ka kai kanka a nan gidan duniya waɗansu zunubai da kake baka sani ba ko kuma kai kanka baka da ganuwa da kake baka da tsaro ko kai kanka dama dan bid'a ne ba dan sunna bane ba ba wanda sihiri ke saurin hudawa a duniya irin dan bid'a yanzu yan bid'a sai su yi wa junan su sihiri sai ya kama sai su yi wa ahlus sunna sai su ga ki hudai. kai ne ba masu sihiri ba abinda ba sa faɗa ko a Kano ko a Maiduguri ai sai an gama gabatar wani ai wanda gaban an gama da wani ai wanda kuje ya wani ya mutu ai wani <laughs> to shi ko dan suna yana da garkuwa ta kula ta ayatul kursi ta amana rasul ta karatun alqur'ani ta yawan sauka alqur'ani ya karanta ya sauke ya karanta ya sauke yana tafiya a mota yana tafiya a kasa a cikin sallah to mutumin da yake da wannan ayyana da garkuwa sai masu sihiri su taru masu irin yatsun mai yarbar masu wane ne wallahi ina faɗin wannan ba wai dan alfahari ba dan kai da kake jin tsoron irin wannan shirme kake jin tsoro bai kamata ka ji tsoron su ba abin da za su iya maka lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wallahi idan ka rike Allah ka riga ka huta da komai to da haka kuskure ne mutum ya inkarin sihiri kamar yadda kuma kuskure ne mutum ya dauka sihiri yana da tasiri da kansa ba da izinin ubangiji ba lalle akwai sihiri kuma yana da tasiri amma sai da izinin ubangiji shine azizul hakimi ke cewa wasihiru haqqun wa lahu ta'thiru lakin bima qaddarahu al-qadir yace sihiri hakku kuma yana da tasiri amma sai in Allah ya kaddara